yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce lahadi muna 26 ga watan rabi'u sani hijira 1439 ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna sha hudu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha takwas yau za mu yi darasi na saba'in da ɗaya a wannan littafi wanda muke kai ƙarshen shi insha Allah mai suna a mutu ittijahatul da fi qadiyyat ta al mahadin al kuma muna cin bayani akan littafin shi Muhammad Bello Allah ya masa rahma inda yake ƙoƙarin bayyana mana wanda aka masa da'awar an am afwan wanda aka masu da'awar mahadiyanci ya gama bayanin wasu ya shiga cikin waɗanda suke masu aƙida ta shi'a su ma a irin su wanda suka yi ma da'awar mahadiyanci za mu ta shafi na 389 mawallafi ke cewa wada'a ta'ifatun mina shi'a kama filmir wajilil mas'udi wata jama'a ta shi'a su ma sun yi da'awa kamar yadda ya zo cikin littafin nan na tarihi na almirwaj wato mirwaj zahab kenan lil imam mas'udi abin da ya zo cikin sa yake cewa wannan ɗa'ifa ɗin ta shi'a sun da'awar cewa alimamatu li muhammad ibn al-qasim bin ali bin umar bin abi hasan bin ali bin abi radiyallahu anhu wato imamanci shugabanci zai zanne ga muhammad bin al-qasim bin ali bin umar bin abil hassan bin ali bin abi talibin wato su suna ganin imamanci yana ga wannan wanda wurin su shi'a imamiya wannan ba shi cikin imamin su wata firka ce ta shi'a su suke ga shi ma imami ne saboda haka wannan in ka duba sana wato abin nan ɗin shi nasabar za ka ga cewa muhammad bin qasim shine bin ali ali kinan a ƙasa can mun yi nan in an duba za a ganta ko waye shi muka ce shine muhammad bin qasim bin ali bin umar bin al abidin wannan nan ba zaidu bane sai a gyara bin al abidin shine ali bin hussein bin imam علي بن أبي طالب العلوي الحسيني الزاهد الملقب بالصوفي للبسه الصوفة وتوين محمد بن القاسم in ka duba nasabarsa shine dan aliyu aliyu din dan umar <clears throat> umar bin zaid al-abidin zain abidin ba zaidu ba bin zain al-abidin nunu ne a wurin eh wanda ake <clears throat> shi kuma wato ainihin ne ali bin hussein bin imam ali bin abi talibin in kuka duba nasabar za ka gan ka ce aliyu sai wa kenan sai hussein nan ma ba hassan ba ne ku gyara kuskure ne na wato rubutu inda aka ce bin hassan bin hussein ne kaga daga aliyu sai ɗansa hussein ko to hussein eh shi ne ya haifi musayin shi ya haifi aliyu kuna ganewa aliyu wanda ake masa lakabi da zainul abidin kaga daga aliyu sai husain sai aliyu wanda ake masa lakabi da zainul abidin shi kuma aliyu shi ya haifi umar kaga umar kuma shi ya haifi aliyu na biyar kenan sannan aliyu shi ya haifi muhammad bin qasim shine na shida kuna gane nasabar su ko shi ka san daga kan shi wato ainihin eh, aliyu sai hussein sai aliyu sai kuma suka biya yan aliyun ba wannan nasaba ɗin ba su masu isna a shari'a kenan a imamiyya isna a shari'a wasu waɗannan suna ganin shi ma wannan muhammadu ibn qasim ɗin wanda shi ne a nasaba an ka duba ne na shida su ma sun ce imami ne ana ce mai al'alawi wato nasabar su suna dangana zuwa ga ali al-husaini in ka ce ali bin al-husain shi sa ke ce mai al-husaini zuwa zahidu mutum ne mai gudun duniya al mulakabu bi sufi ana masa laƙabi da sufi lilusihi sufa saboda yawan sa wato tufafi irin na gashi kamar da can kasan ana riga har ta fata saboda ta fi daɗewa kai ta murzawa tana gurza ba ta lalacewa da wuri kuma saboda gudun duniya in ka sa ta alama ce ta nuna alama ce ke ba ruwanka da duniya sannan kuma alama ce ta ba ma ruwanka da kai ta faman in ka tufafi to ana masa dai wannan lakadin wa kana faqihan aliman amilan abidan mu'azzaman inda zaidiya a mai sirri alamin nubala yake cewa ya kasance faƙihi ne masanin fikihu ne masanin shari'a malami ne na gaske kuma mai aiki da iliminsa mai yawan ibada wanda su zaidiya kun sa akwai shi'a zaidiya wanda firka ce ta ma wanda su a wurin shi'a imamiya wato suna ga su kansu ba daidai suke ba domin shi'a zaidiya ba sa kafin sahabbai kuma ba ma sa ganin su kawai abinda suke gani wato ka bayan wato ainihin manzo sallam ya kamata khalifanci ya zama cikin su ahlul baiti kawai ya abin da suka ce kenan ya kamata ba wai cewa tunda ba ba shi ba ainihin ba ba su ba an zalunce su ba sa faɗin wani shi yasa wani shi imamiyya isnai ashariya rafida kenan shi'a zaidiya su ba daidai suke ba <clears throat> to su zaidiya suna girmama shi wannan muhammad bin al-qasim din bin ali bin umar suna bayanta da kyau yace zahara bi taliqan maula akwai gyara ba ainin bane kusura rubutu bi taliqan da qafun ne suna ne na wani wuri wa hiya baldatun bi khurasan wani gari ne a can yanki na khurasan ita ko khurasan gari ne wanda yake aka ce baina marwa a arau wa balkh wani gari ne da ke tsakanin wannan garuruwan za mu ƙara bayani nan gaba ina ke ce ma khorasan wada ila riba shi wannan mai suna muhammad bin al shi ma ya yi kira zuwa ga arza min ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kamata a yarda da iyalan gidan manzo kuma a fifita su kuma wato imamanci ma ya zama a hannunsu fasama lahu jaysun kabirun yayin da ya fara wannan da'awa sai ya sami sojoji magoya baya rindina masu yawan gaske <clears throat> wanda suke mara masa baya a ita kurasan din kenan wa haraba askara Khurasan da ya ga fara samun rindina da sojoji da tawaga to sai ya kokari yaƙi sojoji na Khurasan wato sojojin da suke karkashin gwamnatin wannan zamanin kenan fi daulatul ma'mun lokacin daula ta ma'mun wa qawi sultanuhu karfin su da mulkin sai kare karfi sun man falla jam'ahu bayan nan kuma karfin nasa sai tarwatsa sannan khurasan tana yanki na iran irin su wato inda ake ce ma a turkmenistan irin su inda ake ce ma a uzbekistan da irin su menene eh, jakistan duk dai waɗannan tantan ɗin to da duk kurasan duk ta haɗa su da kuma waɗannan eriyoyi ne dama masu matsala da sun mara masa baya ya sami tawaga sai ga zai iya yakar gwamnatin wannan zamani bayan kuma da aka fara kuma dai suka zuke suka tarwace suka tsale shi yadda dai suka saba kun san halin su tun a ba karanta saboda haka wa qubiza alai sai shugaba na wannan lokacin sai ya samu ya damkai ya kama shi fa ata bihi almu'tasim fi rabi'il akhar sanata wa wani ake. 200 mu'tasim shine lokacin kace gwamna na wannan area din sai sa aka kama shi ya damke shi ya zo da shi a cikin watan rabi'ul akhir ana da rabiul awwal wani bi ana cewa rabiul ko rabiul tani, sai jimadal awwal sai wani bi a ce haka dai to a wannan cikin watan ya zo da shi shekara ta ɗari biyu da ainihin goma sha tara ɗari biyu da shekara ɗari biyu da sha tara da hijira kenan wannan lokacin ya zo da shi an kamo shi tun da kasan duk inda shi mai mulki da abin da za ka yi ta yawanci kan kawo maka da kai amma daga sanda mai mulki ya ga kana shiri na za ka yaƙai za ka kwace mai mulki to ko ciki ne kuka fito ba fa zai saurara maka ba ya kamata ku gane wannan tarihi ne ba tun yau ba na haka ake har yanzu in dai mai mulki zai ga za ka taɓa mai mulki to ba zai kyale ka ba ta yadda ƙarfin shi ya ƙare to mutasin lokacin da ya ga cewa ya fara shi da zai yaƙe su ya ma fara kuma daga bayan da suka mara mai bayan su zuke sai ya samu ya damkai aka kawo ma shugaba shi a wannan lokacin fa habasahu bi surra mara'a akwai ba'un wannan wurin wanda mai rubutu bai rubuta ta ba saboda haka aka je aka kulle shi aka tsare shi a wani gari da ake ce masurra mara'a kuma haraba min sijini yawma idin alaman tarihi suka ce ana nan ranar idi sai samu ya sai ya kuce ma'ana ya kuce daga wannan kurkukun da aka tsare shi ya samu ya fita wa wa zahabat ta'ifatun min jahalatil jarudiyya annahu lam yamut ko haka ne ko na yi tsallake wato wasatara suka ce daga nan da ya samu ya kuce ya daga cikin kurkuku ya samu ya tsere to sai je ya koyi wasatara eh wa admarat bilad wannan garin ya ɓoye shi kamar ka ce mutum ya gudu kuma ya shiga gari ya fata a rasa inda yake kuna fahimta da kyau wannan kenan warawa waruya ko warawa an ibn salam al-kufi wani malamin tarihi shi ma ibn salam al-kufi an yi ruwa da gare shi na cewa annan mutasim talahu sabran shi wannan mutasim din shine ya kashe shi fabran ma'ana kisa irin da ya kama mutum a mai kisan mummuke ba da iya wasu sun ce shi mutasin manne ya kashe shi a lokacin wa yi fatin min jahalatu jarudiyya mutu lam yamut wala mutu, hatta ya mula ardha kistan wa adla wata firqa dai ta su ta jarudiya wasu jahilai a cikinsu suna cakai bai ma mutu ba yana nan da ransa shi ma wala ya mutu kuma ba zai mutum ba har sai ya zo ya cika ƙasa da adalcinsa kamar dai yadda kuka sani ta an bayani shi almahadi zai bayyana kuma ƙasa za ta cika da adalci to su ma jarudiya suna ga shi wannan muhammad bin qasim bai mutu baina nan da ransa kamar yadda su shi'a imamiyya suke cewa imamin su na ƙarshe wannan muka karanto da kuwa baya shi ma yana nan a cikin kogo ya kuye saboda lalacewar zamani sai nan gaba da zai fito ƙarshen zamani ya gyara duniya to su ma suna da irin wannan aƙidar su jarujiya kenan amma ne su ba su ce ya shiga cikin rami ba sun ce da yana nan da rai bai mutu ba kaga duk magana kusan ɗaya ce yana nan da rai yana ina yana nan dai da rai ba su ɗan ƙara bayani ba duk wancan ya suka ƙara bayani suka ce ya shiga cikin wani rami a sirdab a cikin anan iraki yana nan ana jiran fitowarsa ya ɓuya saboda lalace zamani to shi shan muhammad bello ya tattaro waɗannan maganganu na shi'a ya sako su dai cikin bayanin cewa waɗannan fa an masu da'awar ne mahadiyanci tunda an mai da'awar mahadiyanci shi na ganin ya kamata ya kawo labarinsa ya saka a littafinsa kuna ganewa da kyau wannan duka ƙarshen abin da shi wato sai a siyar na alamin nubala mai siyar shine imamu zahibi abinda ya ɗan kawo kinan takaitaccen tarihinsa in ka koma cikin mujalladi na goma na shi siyar shafi na 191 za ka ga bayani mai faɗin gaske yake cewa wa annahu al-mahdi al shi ma suna cewa al-mahdi ne wanda ake sauraron zuwansa kala yace wa kana min ibadati wa zuhudi wal war'i fi nihayatil wasl wannan magana Muhammad Bello Allah ya masa rahma ya dauko ta daga cikin wancan littafi wato mir wajen Zahab na shi al-Mas'udi yake cewa ya kasance mutum ne mai yawan ibada shiwa Muhammad bin Qasim ya san galibi wanda aka jingina masu mahadiyanci nan bayan Allah ne na gari wanda suke da awan ne to za ga suna da matsala amma duk wanda ce mai aka yi ai wani almahadi ne kamar shan muhammad kamar shehu muhammad bello an jingina mai mahadiyanci ya watsa tun da tun yana dare aka ce ce bai yarda ba kuna fahimta da kyau to shi ma ana mutum ne mai yawan ibada sannan kuma wa zuhud mutum ne mai gudun duniya walwara mutum ne mai tsantseni ya ce wannan sifofi duka fi ne hayatul wasfi ya kai matukar da ma ba za su iya wasafawa ka ce yaya yake wajen gudun duniya da tsantseni da yawan ibada ya ce dukkan matuƙa yadda ake so wa kana bil kufa fa akhfal mu'tasim ko fa akhafal mu'tasim sanata tis'a a wa ya kasance yana kufa iraki kenan a yau fa kafa nan wurin ba fa kafa ku bane kuskuren mai rubutu ne in ka koma can cikin shi littafin inda ya nakalto magana za ka akafa ne fa kafal mutasima sai ya ji tsoron shi wannan gwamna a lokacin da yake can kuba shine mutasim ya ji tsoronsa wannan dai shekara ta ɗari biyu da goma sha tara fa haraba ila khurasan sai ya gudu ya tafi wannan gari na khurasan wanda shi khurasan in kuka duba nan ba ta hudu aka ce biladun wasi'a fi jihar mashriq gari ne mai faɗin gaske a da ba irin yau dogura ke na yau ba a da na gaya muku ya haɗa su iran wani yanki nata wancan ƙasashen irin su wato a turkmanistan irin su uzbekistan irin su tajikistan duka suna ƙarƙashin ita khorasan a wancan lokacin wasu malaman suka ce wata shimalu ala iddati buldanin ta tattara manya-manyan garuruwa duka suna ƙarƙashin khorasan a sunanta na da kenan min hana sabo Allah sabo cikin malaman nan waye ake cima mai saburi ha ha yawa imam muslim ko mutumin ne sabur ne sannan wa harra wa marwa wa bal wa ma yatakhallalu zalika min al duna nahari jehon duk wannan area gaba ɗaya da tana ƙarƙashin kawai inda ake ce mata kwarasa duk wannan bayan kogi ko kuma shine na inda ake kira da larabci suna ce mai wato jehor duk yana karkashin kurasana a da wuri ne da yake da manya-manyan malamai da suka fita a eriyar bijiman malamai da suke musulunci hidima to shi sai ya gudu zuwa wancan gari kina na kurasan lokacin da mutasim ya damu kai ya samu ya kuce kin nan wata na fi fi kuwariha ya rika ciruwa daga ƙauyukan kan tun da zama gari yana da matsala da sai rika ciruwa ya ji wannan ƙauye daga wannan ƙauye koma wancan gari haka dai ya ta yi sun za fara bihin motasin ana nan dai motasin ya sake samu ya da mukai wa hu sun tsila lahu innahu utila bisun ya je ya sa aka kulle shi wani fannin aka ce a ai an kashe shi ne da guba sam wato sum shine dafi guba kina aka masa ya zama sababin ajalinsa wakila inna nasan min shi'atihi min at-taliqan naqabu habasahu wasu suka ce malaman tari'a'a a mabiyansa ne suke goyon bayansa su ne suka je wannan talikan wurin da aka kai shi aka tsaye wuri ne ta iya cewa ga kurkuku sannan gefen shi da gona da sauransu da sai suka je da nufin kamar su ma za su gonan za su aiki suna abin nan har da suka yaudara na kabu sabu sai suka je suka wato yi kofa ko ka ce suka yi ramin har yadda ya sami rami ya fito daga kurkun ya fice gudu mabiya su suka yi mai wannan wa juhu suka fito da shi wa zahabu bihi suka tafi da shi walam yu'raf lahu khabar daga nan ba a ƙara sun labarin sa ba ma'ana dai suna ganin yana nan ba motarsu ne kashe shi ba su suka fito da shi suka yi rari ke ta haƙa rami har shigo inda kurkukun suna nan da sunan suna aikin gona da take area ashe suna yi suna rami suna rami har sai da ya ɓulla cikin kurkukun daga nan shi ne biyo rami ya fita ya tsere daga nan ba a ƙara jin labarin labarinsa ba shi yasa su jarudiya suke cewa yana nan ma da rai shi bai mutu ba nan gaba kuma zai zo ya zama almahadin su duk dai waɗannan abuwa shi Muhammad Bello Allah ya masa rahama ya kwaso su ya faɗa mana wanda ainihin shi magana da yake yana so tun wanda aka danganta masa mahadiyanci ya san shi an kawo shi a tarihi to zai kwakwaro shi suka littafinsa sawa'un na shi'a ne ko kuma cikin ahli suna ne wani aka lanta masa da shi dai ya tattaro ya faɗa mana kun gane da kyau wancan sharhin na ƙasa ina gayi don mun gama shi ko inda aka ce kuwari ha ɗin na mema na kuwari ha can baya ce albuqa allati tajtami'u fiha almasakin wal wannan cikin kamus abin da suka ce kenan shi ake ce kuwar da mutane ke ke tattaruwa kaga ba ƙauyukan ginan ba nan wurin ya rika tafiya yana zama ya bar cikin binni dan yana ganin kila zai fi masa sauƙi. Wata طائفة منهم إلى حي إلى حي ko innahu yurza wata jama'a cikin su dai tana riyawa cewa yana nan da ransa yurza ko ana ma'azurta shi ma'ana yana ci yana sha ba abin da ya same shi wa kaga wannan da ji dai kaga duk maganganu ne shi yasa shi ma can duk da ya gama kawo su ya wata magana wato da take nuna wannan maganganu akali ba zai karɓe su ba a ce yau mutum ya rasu cikin wajen shekara ko tsira soyi ko kuma yana nan ana ba shi abinci yana ci yana sha har yau bai mutu ba kuma ba a san inda yake ba wannan zai yi hmm? kaga duk wanda ake gwamnati yawanci take faɗa da su take neman su tsawon lokaci za ka ji an gane inda suke ko dai an kashe su sun mutu an gane sun mutu ko kuma ga su an zo da su ko ba ga bane duk wanda ake rikici da su a duniyar nan yau wanda za ka ji ko sun gudu ko gwamnati suna abin nan ɗinsu a kwana a tashi wata ran sai ka ji ƙarshen yadda al'amarin ya zama ko ba haka bane ha ko ka ga magana cewa mutum yana nan da ran shi ana ci da shi ana sha da shi wanda in ba annabi isa ba da annabi ya ba mu labari ina ga da wahala kai ka yadda da wannan a ilmance ko kuma a hankalce shi ko annabi isa annabi ne ba da labari in annabi ya ba da labari wannan wajibi ka yadda wa annahu ya khurju fayam laquha adlan kama muli ad-dawra su masu cewa yana nan da rai suna cewa zai fa fito kuma zai cika ƙasa da adalci kamar yadda ta cika da zalunci wa qala masudi shi dai wannan malamin tarihi mai suna masudi na wancan littafi mil wajh zahab yace wa aktharu ha'ula'i da nahiyatul kufa mafi yawan masu wannan aƙida masu cewa shi almahadi ne yana nan da rai kuma zai fito so suna nahiyar nan ta kufa iraki kenan a yau kasan iraki ta ce hidikwatar shi'anci tun da kuma har yanzu har gobe iran daga baya ta karɓa ta yafa har ta kafa gwamnati amma iraki ita ce wato tushen shi'anci da kasani kuna ji da kyau wajibalu wato ibristan wadaila suna yankin nan na duwatsu na wani yanki da ake ce wato tsibirstan ba sai yanzu ya yake ba ko haka ake kiran shi wadailam da ita ma dailam duk manyan garuruwa ne a wancan zamanin wanda dukkan su ita dailam an ke fi ayyami sultanin boyfiyin kana ismu dailam ya shimalu wato jabalani ita dailam zamanin boyfiyin wasu sarakuna da aka yi masu wannan suna din ya kasance sunan tato in an ce belam ta haɗa wurare duwatsu nan guda biyu dutsen nan na burstan da kuma wato a jarja duk suna ƙarƙashinta wa banda masu akwai wa ƙaumus sun manfasalat hadihin bilar an belam wasu ƙallar ana nan sai waɗannan gurin kaɓaɓɓalle suka yi cin gashin kansu ya zama cewa ita dailan ɗin ita kaɗai ake ce mata dailan waɗannan ba ƙarƙashin ta suke ba kamar dai da muka san ake samun waɗannan yankuna a kowane yanki ko kowane yanki na duniya a ce wuri kaza da yana ƙarƙashin kaza yanzu kuma ya ɓalle yana cin gashin kanshi wasu bahatin mandikatin muhalliya hiya dailan ya zama wato yankin da za ka kira shi shine mantika muhalliya kamar wuraren da yake birni na wannan gari shine dailan kan amma shi ita ce hidu kwata kenan wasarar sahalu wa huwa almantikatu sahiliya kharijan anha ya zama yanki na gaba kila da can ya hada hadda gaba na teku na area da ana kiran shi da wannan suna daga baya sai aka yanke shi kuma yanki na gafar wannan area ya zama wajenta ba shi cikin dailan ɗin kenan koma cikin littafi al-masalik wal mamalik shafi na 122 za ka ƙara ganin bayani kan wace ce dailan an fahimta da kyau wannan bayanin ciki nan don musan ina take kuma menene ita an fahimta ina ga tambaya mun karanta ita kumuristan ko eh, ɗan farkon nan ba ta uku kenan nan ba ta kusa kai baladun kathirul miya in an ce maka wancan tsaburstan wani yanki ne mai yawan ruwan sama wasimar da yawan kayan marmari wal ashjarul jabaliya wa sahliya da kuma wato bishiyoyi irin wanda suna yi kan duwatsu da kuma gefen rafi ko kace gaba teku amma ina za mu kwatanta kayan kace ya yi kama da kurmi sai kuma kurmi ba ta da duwatsu mu kurmi mutanen akwai duwatsu ta wani gefen wani gefen kuma suna wato gefe ne na teku ko ka ce gefe ne na babban rafi na wannan area din ce wal galibu ala ha al khashab abin abinda aka fi gini a area na gine-ginensu a wancan zamani suna ne da katako wal da kara in ka ce kara ta yi munan in ka ce kara karan dawa karan masara karan sha rake ko duk ba su shi kasu da larabci Ku da irin wannan suke irin gora ɗin nan wasu abubuwa wanda suke masu ƙarfi da shi suke ginin su a wancan zamanin wanda yanzu kila ka shiga kamus in ka shiga intanet kai ina ce ya sunanta a da kuma ya yau yake ya area ce har hotuna za ka gani za ka gauri ne mai dausayi mai kyau da irin fulawoyi da kula da abubuwa masu kyau haka area take ta wannan yanki din shine malaman tarihi suke wasu fata wa hiya kathiratul amtar shita'an wa sayfan yanki ne mai yawan ruwan sama lokacin sanyi da ma har lokacin zafi duk ruwa ake kaga ya kama da yankin su Lagos kenan ko kaga yan watannin da ba ruwa kaɗan ne to su ma haka wannan yankin nasu yake wa hiya juz'un min ad-dailan sabiqan ita dai kaburistan yanki ce ta dailan a da can kaga yanzu kenan tana cin gashin kanta saboda haka tana jin wannan shi da abin mu karanta ba dan gane da wace ce kaburistan kuma wace ce dailan an gane da kyau yace wa kasirun min kuwari kurasan eh, wato yace da mafi yawa daga waɗannan yankuna na ƙauyuka na kurasan din duka yace suna bin dai ra'ayi da aƙida ko kuma suna bin shi wannan wa muhammad bin qasim suna ganin shi ne imani kuma shi al almahadi duk wannan yankin su ne a lokacin suka yi imani da wannan akida din qala yace wa hau qaul haula qawl kaisaniya irin kwatankwacin ƙaunin waɗannan su jarudiya da kuma su waɗannan mutane da suke wannan yanki to irin wannan kwatankwacin shine ƙaunin kaisaniya a ce kaisaniya a kasashen an dan mana bayanin sa ta kaice yace hum atba'ul muhtar bin abi ubay bin mas'ud sakafi sune mabiyan al muhtar bin abi ubay bin mas'ud al-sakafi ولد عام الأول من الهجرة shi wannan a sakafi an haife shi ne shekara ta farko ta hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shekara aka haife shi wa katalahu Musa bin zubair zubair shi ya kashe shi a irin rigingimun da ya faru na wato ainihin musulmi a wancan zamanin shekara ta 67 da hijira idan yayi shekara nawa 67 a duniya wa qad ikhtalafa wa qad ikhtalafa fi sababi ishtihari atba'ihi bil kaisaniya malaman tarihi sun su safani me yasa mabiyansu suka shahara da ana jingina masu wannan suna na cewa kaisaniya me yasa kila wasu ka ce innal muqtar yuqalu lahu kaisan shi wannan mutum mai suna wato ainihin al muqtar bin abi ubayd bin mas'ud ne sakafi ana kiran shi da wannan suna kaisan wakila innahu akhadha mukace ko wato maqalatuhu an kaisan maula maula ali radiyallahu anhu ila ka a ah, wannan matsala tashi da wannan abin nan din ya karɓe shi ne daga kaisan waye kaisan wani maula ne na ali ibn abi talibin radiyallahu an to kila ka ce daga nan ne sai ake jingina masa wannan suna shi kuma ka koma littafin nan makalatul islamiyyin za ka gani mujalladi na ɗaya shafi na tasa'in da ɗaya da kuma albidaya sai bin kasir mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da tasa'in za ka ƙara ganin bayani to ba gaya mana ba ƙaunin eh, su mabiya ko kuma kesaniya cike ko kesaniya ne da su su suna cewa fi muhammad bin al su suna ganin shi ne muhammad bin al ba shi wancan muhammad bin al ba ai fa innal ta idar imamatan min بعد أخويه السلطين رضي الله عنهما وأنه المهدي سنة دعوة سنة cewa أي إمام ابن الحنفية bayan ‘yan uwannan nasa sultaini jikoki na manzo sallan guda biyu ‘ya'yan fatima Allah ya ƙara mata yarda to su suna ganin shi wannan muhammad bin al-hanafiya shi ne kuma al-mahadi kuna ji da kyau kaga shi ya daɗa ma matsa wajen daraja domin shi dan waye dan Ali ibn Abi Talib ne daga duk wannan can an yi daga su a ganin su daga Aliyu sai al husain to sai Al-Hasan sai husain sai kuma shi Muhammad bin Hanafiya ba tafiya za a cikin yayan husain ba shi ma ai ɗaya ne na Aliyu dan shi ma Ahlul baiti ne ko wanda kila ina jin baka taba jin shi a wurin shi'a sun lissafa cikin Ahlul baiti ba to waye shi yana da kyau mu ji waye shi a sai aka ce muhammad bin hanafiya ko muhammad bin ali bin abi ɗalibin al-hashimi shi ne dai muhammad bin ali bin abi ɗalibin al-hashimi wal hanafiyatu ummuhu babarsa sunanta hanafiya sai ake jingina shi zuwa ga babarsa ibn al-hanafiya kana ganewa da kyau wasu muha khawlatu sunanta na haƙiƙa khawlatu بنت جعفر بن قيس من بني حنفية daga can asalin ƙabila su nan, aka ɗauko sunan aka sa mata a subiyat firiddati min yamama lokacin da bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam aka wanda suka yi ridda suka yi ridda suka bar musulunci ka san abubakar ya naɗa tawaga ta yaƙansu da wanda suka hana zakka wanda suka yi kamari kun san su a wani gari da ake ce mashi yamama ita yamama a yanzu tana cikin wani yanki na ƙasar saudiya mun gane da kyau wannan lokaci shi kan shi mutu kaza hasan anan ya bayyana aka ta gumurzu da shi to shi a wannan yaƙe-yaƙen da aka yi wanda kun san musulmi sun ji jiki sosai dan sai da aka kashe wajen hafizin qur'ani sama da arba'in lokacin ne umar ya ga abin da aka yi ina kara masa yarda ya ba abubakar shawara cewa ya kamata ƙur'ani da yake rubuce a cikin fatar buzu ko a jikin katako na dabino ko kuma a jikin wato ainihin mai suke kiran shi dutse da sauran wurare kuma a hannun marubutan ƙur'ani yana ga ya kamata a tattaro shi a haɗa shi zama cikin kwafi guda a makare ya ga shawarar dai haka bai karɓe ta bai ta bin shi har daga baya ga lallai shawarar ce mai kyau domin ga makarantar nan da ƙur'an nan ke a kansu ana ta kashe su a yaƙi ran da aka rasa su kada mu zo kuma gaba mu rasa kwafin ƙur'ani yadda yake kirkin a ƙarshe abubakar yadda ya naɗa kwamiti ya zaƙo mahaddata ƙur'ani na wannan zamani na sahabbai aka ba su wannan aiki suka ci gaba suka yi aiki muhimmi wanda yake duniya ba za ta manta da shi ba domin aikin da suka yi na tattara ƙwar'ani in ka je ka karanta karatu ne mai zaman kan shi a ulumul ƙwar'an ake shi abinda ake ce mai jam'ul ƙwar'an wata duwinuhu ya ka tattara ƙwar'ani ya ka dawwana shi kuma so nawa ma aka yi aikin zamanin abubakar an yi zamanin usman an yi kuma kowane da irin gudunmuwa da aka samu a cikinsa da amfanin da ya ma wannan al'umma ta musulmi muhallin shahidai a wannan yaƙi na yamama da aka wannan gumurzu a nan ne aka ribato ita wannan baba kaula kenan ta shiwa muhammad bin al-hanafiya a nan aka ribato ta a matsayin kuyanga aka samo ta kuma ta zama ƙarƙashin shi ali na bi talib daga nan kuma har ta haifi wannan bukatan kuyanga ko ba a ma'yanta ta ba ta zo ta haifi da ta zama umul walada an fahimci wannan da kyau to saboda haka wannan shine aka ce a wannan yakin aka ribato ta a yukanna abul qasim shi ma ana mai alkunya da cewa abul qasim wa abu abdullah ana mai kuma alkunya da cewa abu abdullah ko dai ka ce abu abdullah ko kuma abul qasim duka shi wannan muhammad ibn hanafiya din waqtulifa fi tarikh miladihi wajen tarihin haihuwarsa an ɗan sami saɓani wurin malaman tarihi wakila wasu ka ce fi khilafata abubakar a haife shi ne a khilafanci na abubakar domin a zamaninsa ne aka yi yaƙi na ne na yamama dai ta yiwu eh an an samo can sun yi sun zama tare ko ta hanyar tana koyan gasa ko ya'yar ta ta sannan kuma ya aure su dai wannan ba a ba mu wannan tafsirin ba kuma fahimta da kyau don a zamanin abubakar ta haihu ko kuma wakilin fi khilafati umar wasu suka ce a zamanin khalifancin umar aka haife shi duk abu ne mai yiwuwa tana ganewa da kyau waka zalika fi wafatihi yadda ake sabanin haihuwarsa ranar da watan da shekarar haka na ake sabani ma wajen wafatinsa wakila wasu malaman suka ce shekara ta tamanin da ɗaya da hijira wasu ka ce tamanin da biyu wasu ka ce tasa'in da uku wannan duka wallahu alam kun san komo a nan ƙasar ba daɗe da fara rubuta shekara haihuwa da ta mutuwa ba ko a ga an haife ka babu date of birth ko akwai eh dai ka sami kakanni da saura a ci bincike wata rana ka haifan cikin wani watan shekara ta nawa a ce kila shekarar da aka yi sai a zaɓo wani abu da aka fi sani shekarar da aka yakin ba sa a shekarar da aka kashe sardauna a shekarar da aka yi yakin da ya faru haka dai wani abu dai da duniya ba za ta manta da shi ba wannan shekarar aka haife ka kai kuma ya ka tafi kai ta bincike ka gane ko da ba haka ake ba to haka wannan malamai suka faɗi kuma wannan shi ka san hakikanin ba zai cutar da kai ko ka jahilce shi ba kuna ganewa da kyau Da eh, yi rashin jahilta abin ko sani shi ba abin da zai cutar kawai dai wani abu ne da ke nuna maka a san zamanin mutum domin idan ka san wannan zamanin za ka san yana cikin mai kusa kusa da a ce maka yawa faci shekara ta tamanin da hijira ka ga ya rayu cikin karnin farko kenan wannan kaɗai wata daraja ce a ce maka ya yi wa faci bayan hijira da shekara ɗari uku da shekara ɗari biyar har yau a gangaro a ce shekara 1430 da kai kasan an riga ka ka daɗa matso lokacin da zamani ya daɗa gurɓata domin annabi ya ce khairun nasi karni sun mallazi ne lunahun sun mallazi ne lunahun shi sa kullum wannan magabata ko da ka ji wani abu da suka yi na istihari na ɗan saɓani tsakanin su ka ja bakin ka kai su da zamanin manzo kaɗai ya ishe su alheri ya ishe su fiye da kai shi yasa bai kamata kullum yanzu nan banda da shi ya kawo mana shan muhammad bello wannan tarihin an kaza an kaza waye ya kaza mu ba za mu karanta ma wannan ba su ne mai kaza wane ne ka san wato shi a tarihi kullum wasu suna so su ta jangolo wuraren da suke ba shi ne ake son aji ba ko shi ne tabo wani rikici da ya faru tsakanin magabata ba za an fi so a taɓo wurin alkhairin su mai risala ka ya ce ka kame bakinka game da abin da ya faru a kan magabata eh me ya faru tsakanin aisha da aliyu ba ruwanka me ya faru tsakanin muawiya da shi da aliyu ko da dufa abin da ya shafe ka magabatanka ne sahabban annabi ne kuma allah ya yarda da su kai kai ta kanka kawai abin da suka yi daidai Allah ya ba su lada na istihadin su in sun dace lada biyu abin da suke kuskure bisa istihadi suna da lada ɗaya kuma kai ka san sun fi ka nesa ba kusa ba domin kusancin da manzo sun ga manzo wasu sun ga wanda suka ga manzo ba su ne a ba ba to kai ba saboda haka muna faɗi ne kawai saboda malamai sun kawo kuma duk abin da shi ke so da ya nuna an masu da awar mahadiyanci kun gane da kyau wannan jin ƙarshe sai ya magana ibn kasir shi ma ya ce ƙala ibn kasir kana min sadati ƙuraishin wa min shuja'an al-mashhurina yana cikin shugabanni na ƙuraishawa shi wannan muhammad bin al-hanafiya kenan kuma yana cikin gwarazan su yana cikin shahararrun su wa min al-aqwiya al-madhkurin yana cikin masu ƙarfi na imani ƙarfi na jara'a ƙarfi na abin nan shi wannan ɗana aliyu na bi ɗale kuma mu a wurinmu dukkan su baiti ne dukkan ba wanda muke tsamewa mu sai wani da wani da wani ban da wani duk wanda suke da jini na wannan gida na manzo sallallahu da wannan gidaje da aka lissafa mana to mu a wurinmu ahlul baiti ne an gane da kyau kuma dukkan suna da falalarsu Allah ya ƙara musu falala da ɗaukaka. Falal ijili babban malamin nan na tarihi ko malamin hadisi shi yace tabi'iyun thiqatun kana rajulan saliha yace wato shi tabi'i ne shi wannan Muhammadu bin Hanafiya ya ga sahabban manzo kinan sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su shi yasa ma tika ne amintacce ne in an zo wurin malaman hadisi yana da lambar girma ta shi tika ne hasan tika ya zuma kabul ko kana rajulan salihan mutum ne nagari wanda yake kullun nagartar zaka kalla ta shi kuma ita za ta bayani wannan irin wannan ake so a faɗi wurin magabata da matsayin shi ga kaza ga kaza domin a koyi da shi wannan duka malaman tarihi sun kawo ku duba tahzibu tahzib wato ainihin za ka ga ƙarin bayani mujalladi na tara shafi na ɗari uku da hamsin da hudu albidaya wani haya mujalladi na tara shafi na talatin da takwas ka koma za ka ga tarihi cikakke na shi muhammadu bin hanafiya wannan shine tarihinsa wanda shi ma su ja su saniya su suka jingina masa mai mahadiyanci ina fata ba ku manta magana da muke ba wadda'au annahu bi jibali ridwa suka ce wai yana can shi kuma kan duwatsu na na ridwa wani wuri ne ridwa eh ismu jabalin ala masirati yawmin min yambo wa ala sab'i marahil min al madina ina ne ake ce ma ridwa a da aka ce wani wuri ne wani dutse ne da yake kan za ka yi tafiya ta wuni guda masirar tiyomi min yambo yambo yanki ne yana cikin ƙasar saudiya a yanzu can ne yawancin ma irin su yambo irin abaha na manya-manyan ma'aikatan suke domin kusan gaba ne na teku kuma yanzu da kyau to za a yi tafiya ta daga yambo ɗin zuwa wannan wuri da ake kira ne jabal ko eh, eh jibalu rizwa tafiyar wani guda idan ko daga madina ne ta manzo sallam za ka yi tafiya ne marahi saba marahi wato zango bakwai za ka yi inda daga madina za ka tafi ka tafi ka yi zango ka tashi ka sake ya kai zango bakwai sannan ka kai jabal rizwa to su wannan kai saniya suka ce shi wannan dai muhammadu ibn hanafiya yana can kan wannan duwatsun kuna fahimta yana kan duwatsu bal zahaba firqatun minhum ila annahu huwa al-imam ba da adin radiyallahu an dunan sintai wasu ma cikin suka ce kai matsayinsa fa ya wuce nan su suna ganin bayan Ali na bi talib shine imani kafin ma kai magana alhassan da alhussein daga aliyu sai shi kawai haka su suke gani wa ilal awwal zahaba Qusayr bin abdurrahman amma wani mai suna kusai wani malami ko nasu ne mawaƙi nasu mai suna kusur bin abdurrahman shi ya tafi kan ra'ayin farko wane ne ra'ayin farko yawwa daga wadawa sewa yawwa a imma shi a wurin kusur yana ga daga aliyu sai alhassan sai alhussein sannan sewa muhammad bin hanafiya amma wasu zuzuna ga a'a daga aliyu sai muhammad bin hanafiya to shi kusur shine ya tafi a ra'ayinsa yana ganin a'a a bar shi dai a mataki na hudu kuna ganewa a can kasa ya kamata mu san waye kusair koya ya ko sai ka ce huwa kusair bin abdurrahman bin abi jumu'a bin al-aswad bin amir bin waimir bin makhari wakila gairu zalika fi fi ko fi salli ba'ihi. wasu malaman ga yadda suka faɗi na nasabar sanan wasu ka faɗi wani wannan dangane da kawo jerin gwanan nasabarsa kana sabu ila nafsihi ta ila nafsihi fi quraishin shi ya kasance yana jingina kan shi ma zuwa ga quraishawa nasabarsa kenan wa huwa sha'irun hijazi mawaki ne na ƙasar hijaz min shu'ara'i dawlatil umawiyya lokacin ta umawiyya yana cikin mawakanta a koma cikin wafiyatul ayan na bin khalifan za ka ga tsarin bayani mujalladi na uku shafi na ɗari uku da sittin da biyar to me ya ce wato ya ce shi yana cikin wanda ya tafi kan wannan ko shi ne ya ce wa minhum wato daga cikinsu kenan minhum yana cikin wanda an shada yawa ya rera wata wata don ya tabbatar da shi ra'ayinsa ya ce ala innal a'immata min quraishin wulatul amri arba'atun sawa'un aliyun wa salasatu min banihi humul asbatu laysa bihim khafa'un fasiltun sibtu imanin wa dirrun wa sibtun ghaibatuhu karbala'u wa sibtun la yazuqu al-maut hatta yaqudu al-khayla yaqdumuhu al-liwa'u ajwakar mawaki ko yace taghibu eh wa ko wato taghayyaba la yura anhum zamanan birduwa indahu asalun wa ma'u kun ji waka ne yake cewa a waƙoƙin nan nashi ala ku saurara inna mata min ƙorashin shugabanni fa daga ƙorashawa suke wulatul amri a wata ruwayar da na koma sai yake ce wulatul haƙi amma nan wulatul amri shi ma mambe bello kawo arba'atun sawa Ya ce wanda za a tama da al'amari arba'atun sawa'un so hudu ne kun gane kuma dukkan su darajar su wato sawa'un ɗoki sai ce aliyun kun ji ɗaya kenan wasalasatu ba ne. da kuma guda uku daga cikin yayansa kuna ji ce humul asbatu laisa bihim khafa'u ne jikoki ba abu ne da zai buya ma kowa ba kowa ya san alhassan ɗan aliyu ne hussaini dan aliyu ne shi ma muhammadu bin hanafiya dan waye eh sai ce fasiftu sibbin imanun wajur jikan nan dai jikawa kenan mai imani mai da'a mai biyayya shine wa yana nufin hasan sai ce wa ghaibatuhu karbala ɗaya kuma jikan shine wanda inda ya buya a karbala inda yan shi'a suka kashe shi ko shi ne wa kenan hussein ka san su shi'a su suka gayyaci hussein ya je suka yaudare kuma suka kashe shi to shi ya ce wanda shi kuma a nan karbala a nan ya sami gaibarsa sai ya ce ta Ba a afuwan na tsallake dai ko wasu ɗin la ya zo ulmauta hatta da ɗaya jikan wani kenan muhammadu bin haifiya kaga shi ma yana da wani aqidar la zo mauta ba zai ɗanɗana mutuwa ba hatta ya qudal khayla yaqdumuhu liwa sai ya ja tawaga ta dawaki wanda tuta tana gaba dawaki na jin sa a baya ta yaki a matsayin sa na wakilan almahdi ba zai mutu ba ba zai ɗanɗana mutuwa ba yana nan da rai akan duwatsun nan na ina kuna ganewa ba zai mutu ba sai ya ja rindina ta yaƙi da tuta tana gaba ya ce ta ba. layura an hun zamana ya fa ɓuya tsawon zamani fa ba a ganin shi ya ɓuya da rizuwa a can duwatsu na rizuwa inda hu asalin wa ma'un kuma yana shan zuma ya kuke dariya yana shan ruwa yana shan zuma shi a kan wannan duwatsu na rizuwa can ya kuya shi ma kan shi mamman Bello Allah masa rahama da kama nan zai ce wala ya fa saqu hadhihi al-maqala wauta rashin hankali wannan makala ba zai kuwe mutum mai hankali ba wannan magana a ce wai mutum yana na a kan wasu duwatsu a rizuwa yana ce yana shan zuma da ruwa <laughs> bai mutu ba kuma zai mutum ba har sai ya zo ya ja rinduna ta yaƙi da tuta ta gaba to kaga wannan magana shi ma shi Muhammad Bello kaga ya kawo ta ne kawai don ya nuna mutane ya fasanta maganganu ne na shi'a ya ciro cikin su abin da suke faɗi ya rubuta don mu san wato ba yau aka fara da awar mahajiyanci ba kuma su kansu ɗan shi'an daban-daban nasu da suka jingina mahajiyanci ɗin kuna ganewa da kyau ya ce wa in kana ibn hanafiya khali wato jalilu sha'ani azimul miqdar duk da shi wato da shi Muhammad Bello ya ta magana ce wannan magana wautancinta da rashin hankalinta ba zai koya mu mai hankali ba sai ce duk da shi ibn al-hanafiya jalilu sha'ani mutum ne mai girman sha'ani mutum ne mai daraja mai kima azimul miqdar mai girman kadari da martaba da kima kenan da abin da aka yi na shi fa bai shafe shi ba an yi shi ba kamar da ɗan wato almahadin shi'a wanda ta barbaɗo mana nan ƙasar ba imamin su na sha biyu wanda shi ba ma haife shi ba kwata-kwata amma suka ce an haife shi yana nan ya ɓuya cikin ake ta saƙani yaushe ya shigan da kwana nawa da shekara nawa yana nan kuma a ɓoye so da tasin da wannan ɗin dai duka abin da ake faɗi a kansu magana ce hankali ba zai yadda ba amma shi an yi shi yadda aka alhassan aka yi alhussein aka yi shi shi ma duka ya'ya ne na alina ɗalib bayan allah ne mun ji tarjama shi tabi'i ne salihi ne yana tika ne amintacce saboda haka daraja shi na nan intaha nan magana ta ƙari inda ya ɗauko ta cikin wancan littafi na mirwajin zahab kuma yadda na gaya mana an nuna man lokaci anan za mu tsaya ɗabin muka karanta na daidai a wannan littafi Allah ya ba mu lada abinda ne kuskure Allah ya gafarta a wannan dukkare mu abinda muke so mu su gane aqida ta almahdi aqida ce daga cikin aqiduna al sunnah jama'a kuma wajibi ne yadda su shi Muhammad Bello su shi Usman bin Kodi ke mutanen zamanin su bayani waye almahdi na hakika waye kuma wanda aka dingina masa mahajiyanci bisa karya waye mada'awar an mahajiyancin da kansa da a san su dan a tantance tsakanin aya da tsakuwa Allah ya sa mu dace sai shi su Wani da nan. ina kuma da bambanta masa tsakanin abin da ake nufi da ta'aliki da kuma ta'aliki sannan ya ce ina da kwan mara a sashi a cikin zuwa da kwan uwa da kan nema addu'a alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ta haƙiƙi da taliki duka aiki ne na malamai da suka yi a harka ta rubutu taliki ana iya shi a magana ko da baki amma ta hakiki aiki ne yawanci na rubutu ta hakiki ne a wurin malamai marubuta ne a malamin su in ka littafi tsawon lokaci ko kuma a lokacin ma da kake da rai wani ya ɗauka ce zai mai ta hakiki taƙiƙi shi ne bibiyar dai abin da ka rubuta ɗin nan ina ka ɗauko abin magana kace ko kai ma ta wani ce ka ɗauko kuma me daidai ɗinta yadda ka ɗauko haka ta ko da gyara idan hadisi ne ina ka ɗauko hadisin ila kai sanda ka rubuta kawai ka ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka kawo hadisin ba ka ce hadisin waye rawaito cikin sahabbai ba baka faɗi sanadinsa ba baka faɗi littafin da hadisin yake ba cikin littafai da aka wallafa ko aka da hadisan manzo to mai taƙiƙin ya zo duk sai wannan aikin yana ka samo hadisin sannan kila da kai rubutu ka faɗi hadisi ba ka faɗi me ya darajarta ta siha ko bangaren ba'a ba hadisi ne ingantacce mai rauni ne da waye to in ka ce za ka yi ta hakikin littafinka to dole duk sai na bi wannan na yi bayanin hadisi nan da ka rubuta yana da matsala domin an ce kaza an ce kaza a kai shi a hadisi ne ingantacce domin har ya rawaito shi wuri kaza wuri kaza da kaza an fahimta da kyau in magana ce ka ɗauko ta wani malami sai an koma kamar yanzu maganganun nan da shi kan shi muhammad bello ya ce kamar yadda shi mai wato sahi mirwazin ko ko kuma almirwaz bin mas'udi kaga mirwas menene dole sai da aka zo ta kikin sai da aka kuma mirwas ka gani kaga mirwas da ka koma ko kuma in ya faɗi mutum yanzu kamar kwarasan shi haka kawai hudu wuce to kai ka zo ta kiki sai ka binciko ina kwarasan take a yau din nan a zamaninmu na yau ka ce mutane kwarasan a ina take ba za su fahimta ba kila ma za a faɗin taka ko can area ka tafi to sai ka binciko da khurasan to a yanzu ya ake kiranta saboda ta haƙiƙi kake shi zamaninsa ya tafi yanzu Maman bello ya rubutu shekara 200 da wani abu zamanin ne babu sunan ƙasashe an za musu suna a zamanin sa ayyuka a san da yake Najeriya ba sunan ki Najeriya ba hmm. ba wata Najeriya ba wata Niger ba wata Chad ko akwai to yanzu san da ya rubutu in ka zo za ka shi karan kanshi za ka dole sai kai bayani na waɗannan abubuwa wannan duka yanki ne na ta haƙiƙi har ma kila ya faɗi mutum sai ka binciko waye shi mutumin ya sunan shi a ina aka yi shi yaushe rai kuma in ta dole yana babin ta haƙiƙi kenan ba amma ta shi ne ka faɗi magana in sauka ƙasar ɗan ƙara sharhi a kanta kila a gani na ya kamata ka tsara faɗin za ka tsara ka za ka tsara ka za ba ka fashe an ƙara bayani akan wanda ka wani shi ne ta'aliki an fahimta ga ko magana in kai zan iya mata ta'aliki nan ƙara shari da bayani za a da fahimta inda ka faɗi wani shi ne ta'aliki amma ta haƙiƙi aiki ne na ilimi jajawar wanda ake shan wahala ba kaɗan ba kafin ka yi shi shi yasa za ka ga aikin ta haƙiƙi ba kwa ki iya ba saboda harka ce ta maganar wani ce kake so ka gaya take kuma ka daɗa fito da ita wanda in ka gama to kana so ne abin da aka rubuta a zamanin jiya shekara ɗari biyu to yau a gan a rubuce a karanta shi yanzu kama wannan littafi na muhammad gani yana nan a laburare ta nan bayo rubutu ne irin namu na hannu na da an san rubucin hannu na ji an san rubucin na kawo a cikin munan ɗalibai da muke zaune nan kila ka samu ɗari da ƙyar zan samu cin goma da zai iya karanta wani rubutun an daina shi ba shi ake ba yanzu ba shi ake karantawa ba wancan zamaninsa shi aka sanya wani rubutun da shi ya wallafa littafin to yanzu in kana so a karanta wannan magana ta mamman bello littafin sa sai ka dawo da shi zuwa irin na wannan zamanin kuma sai ka fito da shi da yanayin da za a gane a yanzu amfani shi haka nan tun malamai suka yi malittattafai da kake gani wasu shekara ɗari bakwai wasu ɗari biyar wasu dubu ɗaya an zaƙulo su kuma suna nan a damfare a wurare na aji littattafai in ka tafi kai wurare na aji wasu ana ɗauka kamar kayan tarihi yanzu littattafan shan muhammad bello da na ɗan uwansa abdullahi na gwandu da shi muhammad bello suna nan wasu ba za ka same su a sakwata ba sai ka je kaduna archives amin kaduna shin archives yanzu kwabi ɗaya zan da zan wannan aikin a nan bayar babu shi sai da na tafi kaduna national archives a can na samo kwafi ɗaya dan ka'idar ta haƙiƙi ba ka yi da kwafi ɗaya sai ka sami aƙalla kwafi uku ko sama da haka sannan kuna fahimta da kyau dan sai ka gwada da wancan rubutun da wancan da can mai aka ce sannan ne za ka iya fitar da abin da shi asalin mawallafin abin da ya ce Kilona almajiransa ne kuma sai kama ma yi ƙoƙari ka gane wannan rubutunsa ne yau da ya mutu shekara ɗari biyu ko rubutun almajiransa ne kuna fahimta da kyau duk wannan mun ceto shi wanda ya biyo mutum daga sanda muka fara karatu zuwa yau ina jin har ta hakikin sunan littafi mun yi magana shi taƙiƙi sannan da kuma ina shi ma ya samo abubuwan da ya rubuta daga ina ya kwankwaɗo duk sai da aka bayani sannan har ma dole sai kai bayanin me ne manufarsa na wajen rubuta wannan littafi ɗin wannan shi ne taƙiƙi kuma tariki wani yana da sauƙi kayan su tsira biyu tsira uku ka wuce ka ce za ka tariki kan littafin wani ɗan abin da ya yi in ka ɗauki da salihina da muke a nan wa kake da siri kaga akwai sharhi na ibn usaymin to a ƙasa can akwai ta'aliki kuma na wani malami an gane ta'aliki kila zai zo kawai dan hallaka cewa kaza da kaza ko kuma hadisi kaza da shi ma mai sharhi ya kawo ya dan ƙara bayani akai wannan ta'aliki ne an fahimta afwan kila tambayar ta ɗau lokaci wannan shine ta'aliki da ta bambancin su wanda aiki ne gaban ɗaliban ilimi na nan dan suna nan littafai dankare na mu da suke so a suke so a fito da su a gyara su a karanta mu al'umma sai ka ji kamar duniya yau ta Muhammad Bello zamanin su sama da shekara yi sun yi rubuce-rubuce sai da muka karanta da kuna Muhammad Bello ya littafi sama da shida akan almahadi duk mun karanta su a nan asalinsu almahadi kaɗai ina ganin waye shi zamanin su ba ma shi an cin anan kawai kamar tarihi ake karanta ta amma mu yanzu da shi an cin da yan shi'a suna nan suna yada da almahadi nasu zai zo za a yaki za a waye ne amma mutanen mu ko a cikin su gani akwai ma wanda yake me ma amfani karanta wannan littafi ba mu mun karanta alwajiz anan can daga tsahara muka dauko da muka gire kan jihadi don muka karanta wannan hakan su da suke a sake mai ta kullum a kan magana a kila ba su da al'umma ba babu amfani karanta wannan littafi saboda su mutanenmu ba su san aƙida ita ce a wala ba kullum dai a fije a kan maganar zancen aure zancen saki zancen idda zancen waye shi ke na wannan shi ne karatu wannan kuma karatu duk duniya da ka tafi za a karanta da kai shi da mai aƙida da mara aƙida da kowa zai yi karanta da kai bazan aure ka saurara Allah ya sa dace a sai mai kace na karshe to addu'o'i da yan uwa nema ga dukkan mu mabukata ne ga mahaliccin mu subhanahu wataala muna kama kafa da sunayen kyawawa da sifofinsa maɗaukaka ya biya mana mu na alkhairi na shari'a canza su zuwa ga alkhairi mu shi ya san su fiye da mu Allah bukatun nan namu da ka sani na alkhairi da wannan bayi naka da suke neman ka biya masu bukata Allah ka san su Allah ka biya mana gaba daya Allah ka biya mana bukatun mu na alheri, marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya ba za mu gushe ba muna yi ma shugaban kasan mu addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya kara sa, Allah ya ba shi mashawarta na gari Allah ya ba shi ikon gane daidai bi daidai din Allah ya nuna masa abin da ba daidai ba ya kauce masa Allah ya karfafe shi Allah ya karfafe shi mu kuma Allah ya ba mu hakurin yanayi da muke cikin na rayuwa abin da muke na haƙƙin mu shugabanninmu Allah ya sa su ba mu abin da ba su ba mu ba to muna fata Allah ya masu afuwa amma muna da haƙƙi a kan su subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk